hudubar tana magana akan tuba da koma wajen ubangiji da neman rahamarsa da gafararsa ubangiji kofar shi a buɗe take ya karbi mutane a duk lokacin da suka koma gare shi suka tuba da haka hudubar tana bayyana falalar waɗanda suke tuba suke komawa ma Allah Nabi sallallahu alaihi wasallama masu ne ma yakan yi nemi gafarar Allah a wuni da kwana sau saba'in a wata ruwayar sau ɗari wanda shi baya sabon Allah amma mu ga sabon kuma ga shagaltuwa abubuwa sun kewaye mummuna munana da yawa zunubai sun kewaye gidajenmu kuma sun kewaye kasuwanninmu sun kewaye dukkan wuraren ayyukanmu ko ina kalekar zunubai ne suke zubuwa yadda farashin kaya yake hauhawa haka kuma zunubai ma suke hauhawa a wannan lokacin haka dai al'amura suke tafiya babu maganin abun shine wanda ya riki tuba zuwa ga Allah za ka tuba daga abin da ka sani da ma abin da baka sani ba kai ta tuba zuwa ga Allah wannan shi ke kawo sauƙin rayuwa yadda rayuwa ta yi kunci a yanzu maganin ta shine tuba da komawa zuwa wajen Allah anan Allah yake saka sauƙi a ciki godiya ta tabbata ga Allah mabuwaye mai gafara mai jinkirin yin azaba da haƙuri kuma mai godiya ya san abin da duk wata idanuwa mai munafurci take ɓoyewa kuma Allah ya san abin da duk wata rai da take da munafurci take ɓoye munafurcinta muna gode maka ya Allah ubangijinmu kuma muna muna masu miƙa wuya zuwa gare ka sannan muna masu tuba zuwa gare ka da neman gafararka muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya wanda bai da abokin tarayya kuma gare ka ne makoma take ya Allah muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawan sa ne kuma manzon sa ne wanda ya rigayi dukkan halitta zuwa ga dukkan wani aiki nagartacce wanda nake na biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah kai tsira ga wannan manzo tare da tare da wato sahabbansa da dukkan alayensa da waɗanda suka bi shi tare da kyautatawa bayan haka ku ji tsoron Allah ya ku musulmai domin jin tsoron Allah shine rabauta kuma shine samun babbar kyauta daga wajen ubangiji kuma ita ce shiriya kuma ita ce tsira ku sani ya ku bayin Allah daukakar kowane irin bawa da kamalarsa tana tabbatuwa ne a lokacin da ya kaskantar da kansa zuwa ga ubangiji yake neman gafararsa kuma yake kauna ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ku sani ya ku bayin Allah kaskantuwar kowane bawa da tozartuwarsa shine ya ci gaba da girman kai ma Allah da kuma ci gaba da dogewa akan munanan ayyukansa wanda yake saba ma Allah tabaraka wa ta'ala da kuma fita daga umarnin da Allah ya masa ko kuma shiga cikin abin da Allah ya hana shi ta hanyar son abin da Allah baya so shi kuma yana son sa ta hanyar kin kuma abin da Allah yake so shi kuma baya son wannan tabaraka wa ta'ala yana cewa wanda duk yake neman ɗaukaka to ɗaukaka tana gurin Allah ne kuma gare shi ne dukkan kyawawan ku suke hawa da maganganun ku masu kyau gare shi ne kyawawan ayyuka ake ɗaga su ake tura su zuwa ga Allah waɗanda suke makirci a bayan ƙasa ta hanyar munanan ayyuka da yaɗa munanan al'amura suna da azaba matsananciya sannan makircin da suke yi shine zai zamanto sanadiyar halakarsu Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin alkur'ani yana cewa ubangijinku ya ce ku roƙe ni ni zan amsa muku waɗanda suka zamanto suna da girman kai wajen yi min bauta to za su shiga jahannama suna kaskantattu bauta ga Allah dukkan ɓangarorinta gaba ɗaya da nau'o'inta tana tabbatar da kaskantuwar bawa ne zuwa ga Allah da kuma tawadu'insa zuwa ga Allah da kuma kaunar da yake yi ma Allah da kuma biyayyar da yake yi ma Allah yana daga cikin mafi girman nau'in ibada zuwa ga Allah shine ka rinka tuba ma shi Allah tabaraka wa ta'ala haka ba ita tuba ita ce mafi girma domin ita ce mafi ficiyar ibada kuma ita ce mafi zamantuwa wajibi kuma tuba ita ce mutum ya tuba daga kafirci ya tuba daga munafurci Allah tabaraka wa ta'ala ya hikayo labarin annabi Hudu alaihi salam yana cewa annabi hudu yana gaya wa mutanen sai yana cewa ya ku mutane na ku nemi gafarar ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi wato zan aiko muku da ruwa sannan zan karfafi tattalin arzikin ku zuwa ga wani karfi na daban kada ku rinka juya baya kuna ban baya ba za ku tuba zuwa daga ku ba ya faɗa a lokacin da Allah yake kira zuwa ga munafukai da su tuba zuwa ga Allah daga munafurcin da suke aikatawa ubangiji ya ce idan kun tuba shi shine fi alheri a gare ku amma idan kuka ba da baya kuka ci gaba da munafurci zan azabtar da ku azaba mai raɗaɗi a wannan duniya da kuma lahira ubangiji ya ce ba su da wani a cikin ƙasa wanda zai taimake su ko zai jibinci al'amarinsu tuba wajibi ce akan dukkan wani baligi gaba ɗaya mu daga dukkan wani zunubi ƙarami ne ko babba Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yana cewa ku tuba zuwa ga Allah dukkan ku gaba ɗaya ya ku muminai za ku samu babban rabo Allah mabuwaye da ɗaukaka ya faɗi a cikin Alƙur'ani yana cewa ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta hakika wadda ba za a koma ga aikata aikin zunubin ba. Ma'anar wannan shine komawa zuwa ga Allah ta hanyar barin aikin saɓo manya ko ƙanana. Tuba zuwa ga Allah yana daga cikin abin da za ka tuba ma Allah da abin da ka sani da ma abin da baka sani ba. tuba izuwa ga Allah shine wato ka zamanto cewa ka koma izuwa ga Allah kuma ka takaitar ko kuma ka daina kwata-kwata daga aikin sabo kuma ka shiga cikin gode ma Allah da ni'imomin da ya yi a kanka tuba izuwa ga Allah shine abin da duk ka sani ya ɓaru na kuzakurai a cikin rayuwarka lalle ne ka tuba ma Allah tabaraka wa ta'ala maka nemi Allah ya fitar da kai daga cikin rafkananu waɗanda ba sa ambatan Allah agarril muzunubi ya ruwaito hadisi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah kuma ku nemi gafararsa ni ina tuba a wuni da kwana sau ɗari in ji manza Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Musulmi ya fitar da wannan hadisi ma'abota ilimi suka ce ita tuba wacce take nasuha wanda mutum ya tuba ba zai koma ba tana da sharuɗa guda uku idan ya kasance tsakaninka kai bawa da ubangijinka ne shine ka tubu daga wannan aikin zunubin ka daina aikata shi sannan na biyu kuma ka yi nadama akan wannan abin da ka aikata a baya abu na uku shine ka kudurce ba za ka sake komawa ba zuwa ga aikata wannan zunubin idan ya kasance akwai wani haƙƙi a tsakaninka da ɗan adam wadda ka yi masa lalle ne ka nemi mayar da wannan haƙƙi ɗin na zaluntarsa da kai ko wani abu daban ka nemi halacci ko giba ce ko wani abu mai kama da haka idan Allah ya yi maka afuwa a idan ɗan adam ya maka afuwa akan haƙƙinsa da yake kanka to ladanka yana nan a gurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kwadaitar a cikin cewa a tuba kuma ya kwadaitar kwarai da gaske kuma sannan ya yi wa'adi zai karbi wannan tuba tare da sharuɗanta ubangiji ya ce lalle ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba kuma ya yi imani ya aikata aiki na gare sunan ya zamanto cikin shiryayyu annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa dukkan wasu sa'a a cikin dare da rana lokaci ne na tuba ga masu tuba kuma zamani ne na komawa zuwa ga Allah ga waɗanda suka zamanto masu komawa zuwa ga Allah abi musa al-ashari ya ruwaito hadisi daga manzo Allah yana cewa Allah ta madaukaki yana shimfida hannayensa da daddare domin waɗanda suka yi sako da rana su tuba Haka nan kuma yakan shimfiɗa hannunsa da rana domin waɗanda suka yi saɓon dare su tuba har sai rana ta fito daga mahudarta imam muslim ya fitar da wannan hadisi ka dubi balalar Allah da rahamarsa da tausayi da ya yi a kan bawa da safe ya hannunsa da daddare ma shimfida su hannunsa domin tuba ga waɗanda suka yi aikin zunubi ma wasu suna nan sun ƙe ƙasa ƙasa kuma ba su tuban dubi falalar da ubangiji ya maka domin ya karɓe ka kuma ya karɓi gafararka Allah tabaraka wa ta'ala ya san bayansa suna saba masa cikin dare da rana shi yasa ya shimfida hannayensa kuma ya haƙuri a kansu bai gaggauta yi musu uquba ba bal ma sai azurta su da abinci da dukkan wani abin da suke bukata kuma ya ba su lafiya a jikinsu sannan ya kaurara musu ni'ima wacce take a bayyane a kansu ta lafiya da hankali kuma yana kiran su zuwa ga su tuba su yi nadama daga abin da suka kasance da can suna aikatawa mummuna sannan kuma ya musu alkawarin gafara da ba da lada akan wannan gatar ta kai gata wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake mu bayinsa sannan kuma idan ka tuba Allah yana farin ciki da tubar da kai kuma sannan sai ya baka lada da tsananin farin ciki da yake ji idan ka amsa ma zuwa ga ubangijinka sannan ka tuba ka koma zuwa ga Allah to Allah yana da alkawari na gaskiya a kanka za ka rabauta a cikin wannan rayuwa da rayuwa wacce take tsarkakekkiya a wannan duniya da kuma kyakkyawar makoma a gobe lahira amma idan ka tozarta tuba ka ki komawa zuwa ga Allah ka je watsi da ita to babu shakka idan sha'awa ta yaudare ka kuma burin duniya ya yaudare ka to ƙarshen ka zai zamanto zaka girbi abin da ka shuka amma ubangiji baya zaluntar wani mutum babu alheri ga mutumin da ya halakar da kansa tare da wannan rahamar Allah yalwatacciya da ya ta hanyar tuba mutum ya je ya halakar da kansa sani shin ka sani lalle babu shakka akwai hikimomi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zuba a cikin tuba da farko dai Allah yana son wani tuba din a wajensa matukar farin ciki ga wanda ya tuba na'am daga cikin hikimomin Allah tabaraka wa ta'ala da ya saka a cikin tuba shine yana son wanda yake tuba din zuwa gare shi sunayen Allah mafiya tsarki sun tattaru ne akan wasu sifofi madaukaka sannan kuma suna nuni akan wasu sifofi waɗanda suke masu girman gaske sannan sunayen Allah tabaraka wa ta'ala suna hukunta bayyanuwar guraben wato rahamarsa a cikin wannan al'umma ko a cikin halittunsa sunan Allah da yace na ar-rahman kuma da yace na ar-rahim yana nuni akan siffantuwar Allah da rahama kamar yadda ya cancanta da buwayarsa shi Allah tabaraka wa ta'ala kuma kamar yadda yake hukuntawa cewa shi ya samar da halitta kuma shi ne mai jin tausayin wannan halitta din sunan Allah da ya ce shine alkhaliqu yana nuni akan siffantuwarsa da halitta da kuma iko da yake da shi akan wannan halitta din domin shine ya samar da ita kuma wato ya kaddara ta ya mata dukkan abin da take bukata sannan ya hukunta samar da ita ya kuma halu hore mata wasu halittu domin ta amfana da su sunan Allah da yake cewa shine ar-razzaq yana nuni akan sifar Allah tabaraka wa ta'ala akan shine mai yada arziki kuma ya azutar da wanda ya ga dama hakanan wannan abin yake nuna cewa shi ubangiji tsayayye ne akan ya azurtar da kowa gwargwadon abin da shi Allah din ya ga daman ko ya rubuta masa sannan kuma yana nuna cewa tunda shine ar-razzaq to yana hukunta cewa lalle akwai wanda za a azurta cikin halitta sunan Allah tabaraka wa ta'ala da yace shi ne mai yawan karban tuba at-tawwab yana nuna siffantuwarsa ne shi Allah da karban tuba duk koyar da ka kai da maimaita zunubanka to ka tuba zuwa ga Allah domin tunda yace shine mai yawan karban tuba to yana hukunta maka akwai masu zunubi kenan a bayan ƙasa abin da ya kamata shine su yawaita tuba zuwa gare shi shi Allah tabaraka wa ta'ala sauran sunayen Allah tabaraka wa ta'ala da bamu kawo su ba saboda lokaci babu shakka kowanne yana nuni akan wata hikima da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saka a cikin waɗannan sunaye kuma yana nuna cewa sifofinsa ya girma sun tattaru ne akan zati ko kuma akan sunansa shi Allah tabaraka wa ta'ala akan kuma sifofi da yake da su waɗanda yake suna bayyanuwa a cikin wannan halittu nasa shi tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani yana cewa ku yi duba zuwa ga guraben rahama wanda ba za ku iya irga su ba rahamomin da ne muku da irin abubuwan da na baku ta yaya ma nake rayar da ƙasa bayan ta mutu ubangiji ya ce yadda kuka ga ina rayar da ƙasa bayan ta mutu ta karbi tsirrai ya ce wallahi kuma haka zan kashe ku kuma za ku tsoro a cikin wannan ƙasa ɗin domin ni mai iko ne akan komai gobe kiyama da kuma wannan duniya ɗin ya sani karban tuba ga Allah da Allah da yake yi ga wajen masu zunubai yana hukunta cewa shi ne mai yawan karban tuba kuma yakan samar da lada kuma yakan bayyanar da gurbin tuba din bayan ya karbe ta a cikin al'amarin mutane ya faɗa Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ni ne wadda nake karban tuba daga bayina kuma nake yafiya akan kurakurai da yawa kuma ni na san abin da mutane suke aikatawa yana daga cikin hikimar Allah da ya saka tuba ga bayinsa masu tuba cewa Allah ɗin shi ne mai hikimar kyautatawa ga zatinsa da kuma zatin dukkan wanda ya ga dama ya kyautata masa wanda kuma rahamarsa ba ta yankewa har abada wanda ya bi Allah ta hanyar tuba to Allah ya ce zai kyautata a gare shi kuma zai ba shi lada duniya da lahira wanda ya tozarta tuba ya aikata zunubi ya ki tuba zuwa ga Allah to Allah zai jiyar da shi dan wani daɗi a wannan zama asara da mummunar makoma ubangiji ya ce ban zalunce shi da komai ba yana daga cikin hikimar ubangiji tabaraka wa ta'ala wato da yake nuna soyayyarsa ga mutane da kuma afuwarsa mabuwayi da ɗaukaka da gamewar rahamarsa akan mutane hatta masu sabo yana bin su tare da ikon cewa yana da ikon ya azabtar da masu sabo in ya ga dama amma sai ya faɗa cikin hadisi na kudusi an manzo yake cewa lalle Allah ya rubuta a cikin littafi a gurinsa kuma wannan littafi yana nan a saman al'arshi ubangiji ya ce rahmata ta yarbaci na, ta riga fushi Na don haka kowane bawa da yake da zunubi kafin Allah ya fushi a kansa ya gaggauta tuba domin rahamar ubangiji ta yalwashi cikin Allah tabaraka wa ta'ala izuwa ga wasu hadisai da suke nuna wannan waɗanda su ma ba mu da lokaci da za mu kawo su ya inganta mutum ya tuba daga sashin dukkan zunubai da yake aikatawa bai kamata ka bar sauran wani zunubi tattare da kai ba domin zunubi illa ne hatta a rayuwarka ta duniya zunubi yana kawo talauci zunubi yana kawo gabar ubangiji a kanka zunubi yana kawo wato Allah ya kore ka daga cikin gidan rahamarsa ka yawaita tuba ya kai bawan Allah domin kofar Allah a buɗe take ta karban tuba ba kuma zai rufe ta ba kuma ba zai sa hijabi tsakanin Allah da bawansa ba har sai lokacin da rana ta fito daga yamma a wannan lokaci ne idan rana ta fito daga yamma Allah zai rufe kofar karban tuba kuma a wannan lokaci babu wata rai da imani a wannan lokacin zai amfane ta in dai bata imanin tun kafin wannan lokacin zarre ibn Hubaysh ya ruwaito hadisi daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa ji manzon Allah kofa wato ta karban tuba tun kafin rana ta faɗi wanda kuma faɗin wannan ƙofa ɗin ta kai tsawon tafiyar wato shekara saba'in Allah ya sanya wannan ƙofa ce domin ya karɓi dukkan mai tuba idan yana son ya zo ya shiga cikin wannan ƙofar kuma ba za a rufe ba har sai ranar ta fito daga yamma sannan Allah ya yi wa'adi akan masu tuba da zai karbi tubansu mafi kyakkyawan lada da zai basu da kuma kyakkyawar makoma Allah ya yaba wa wasu mutane a cikin alkur'ani yana cewa masu tuba masu bauta masu gode ma Allah wato masu yin azumi masu ruku'i masu sujjada masu umurni da abu mai kyau masu hana munanan ayyuka masu kiyayewa daga dokokin Allah Allah ya ce albishir ga irin waɗannan masu imani ya sake faɗi a cikin alkur'ani yana cewa ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta haƙiƙa akwai tsammanin ubangijin ku zai kankare muku dukkan zunubai kuma zai shigar da ku aljanna wadda korama take gudana a ƙarƙashinta a ranar da Allah ba zai tozarta annabi ba da waɗanda suka yi imani Hasken su yana tafiya gaba gare su da kuma daman su. suna cewa ya ubangiji ka cika hasken ka a gare mu kuma ka gafarta mana domin kai mai iko ne akan komai ya faɗi a cikin wata ayar yana cewa waɗannan da suka zamanto ba sa bauta ma wani tare da Allah kuma ba sa kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta sai da haƙƙi kuma ba sa yin zina wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗancan abubuwa na munana ya jefa kansa cikin rigima kuma Allah zai ruɓanya azaba a gare shi ranar tashin alkiyama kuma zai dawwama a cikin wannan azabar yana wulakantacce sai wanda suka tuba suka yi imani kuma suka aikata aiki nagari waɗannan su ne Allah yake canza munanan ayyukansu a mai da su kyawawa ubangiji ya kasance mai gafara kuma mai tausayi sashin masu tafsiri suke cewa Allah yana sanya kyakkyawa ne a gurbin mummuna da kai saboda tubar da kai sannan sai Allah kuma ya baka akan wannan mummuna din da ka aikata sai ya rubuta maka kyakkyawa ta hanyar nadamar da kai da kuma niyyar da ba za ka koma ba akan munanan ayyuka tuba ibada ce bai girma ya ku bayin Allah annabawa sun tsaya da ita manzannin Allah sun tsaya da ita mukarraban ubangiji sun tsaya da yin tuba salihan bayin Allah na gari sun tsaya akan tuba kuma sun yi riko da kololuwarta kuma suka siffantu da haƙiƙaninta. ubangiji ya faɗa cikin Alƙur'ani yana cewa haƙiƙa Allah ya karɓi tuban annabi ya karɓi tuban muhajirai da kuma ansarawa da duk waɗanda suka bi su a cikin sa'ad da take da tsanani bayan da zukata suka yi kusan fita suna tasowa saboda wahalhalu sa'annan Allah ya ce sai na karɓi tuba domin ni mai rangwame ne kuma mai tausayi a gare su Allah ya faɗa akan annabi Ibrahim badadin Allah da kuma Ismail ɗansa tsira da amincin Allah su tabbata gare su suke cewa ya Allah muna roƙon ka sanya wa musulmai gare ka masu miƙa wuya da mu da zuriyar mu gaba ɗaya mu zamanto al'umma ce musulma a gare ka ka nuna mana gurin ibadar mu ya Allah kuma ka karɓi tuba a gare mu domin kai Allah mai yawan karban tuba ne kuma mai tausayi ku bayan Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala za ku rabauta ta hanyar samun yardar ubangiji da kuma aljannarsa ku tuba ga Allah za ku tsira daga fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala da ukubarsa Allah ya faɗa cikin alkur'ani yana cewa duk waɗanda suka tuba kuma suka yi imani suka aikata aiki na gari akwai tsammanin waɗannan da tabbaci cewa za su kasance cikin masu rabauta a ranar lahira ubangiji ya faɗa ta harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallama. annabi yana cewa Allah shine mai karɓan tuban ɗaya daga cikin ku matukar dai bai kai gargara ta mutuwa ba yi gaggawa ya kai musulmi ka yi gaggawa ya kai musulmi ka yi gaggawa ya kai musulmi zuwa ga tuba daga dukkan wani zunubi da kake aikatawa na bayyane ko a boye saboda haka ka dawwama akan tuba kuma ka dawwama akan ayyuka nagartattu Allah tabaraka wata'ala ya ce kuma yadda al'amarin ku zuwa ga ubangijin ku sannan ku sallama zuwa ga Allah tun kafin azaba ta zo muku ta yadda a ranar da ta zo ba za a taimake ku ba ku bi mafi kyawun abin da Allah ya saukar zuwa gare ku tun kafin wato azaba ta zo muku fujua alhali a lokacin za ta zo muku ba tare da kun sani ba ko kuma wata rai ta rinka cewa ya hasara ta akan abin da ne jinkiri wajen bangaren ubangiji ban aikata ba na kasance ma daga cikin masu yin ba'a daga dokokin Allah sanan ko kuma rai ta rinka dora cewa ina ma da Allah ya shiryar da ni da na kasance daga cikin masu tsoron Allah ko kuma rai din ta dora faɗan cewa lokacin da ta ga azaba ina ma da za a koma duniya sai in zamanto cikin masu kyautatawa na hane ka kuma na hane ka na sake halintar ka daga bin yaudara irin ta shaidan da yaudarar duniya da sha'awar rai ka kasance cikin masu tuba kada ka rinka cewa da sannu zan tuba ai mutuwa ba za ta zo maka ba sai dai ta zo ma ba tare da ka sani ba Sashen wasu mutane an sha makance tsakaninsu da tuba har mutuwa ta riske su ba su tuba ba Allah ka tsare mu saboda rashin tanadi zuwa ga lahira kuma sun yi tanadin zama a wannan duniya kuma ba su yi tanadin mutuwa ba sannan sha'awa da son zuciya ita ne ta zamanto tarin jaye su da dogon buri na rayuwa sai muka zo musu da abin da muka yi musu wa'adi na azaba a bisa mummunan hali da muka same su suna aikata mummunan zunubi suka tashi daga wannan duniya zuwa ga mafi sharrin masauki daga cikin mutane kuwa akwai waɗanda Allah ya musu muwafaka da yin tuba kullun tuba suke akan abin da suka munana a kawunan su ko kuma abin da suka jinkirta ba su aikata ba cikin haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma haƙƙoƙin bayin Allah ku kasance cikin masu tuba ku kasance cikin salihai ku kasance cikin masu tuba ku kasance kuma cikin salihai ku kasance cikin masu tuba ku kasance kuma cikin salihai yau manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam Allah kai tsira a bisa annabinka kamar yadda kai shi ga annabi Ibrahim kai albarka ga annabinka kamar yadda kai ga annabi ibrahim da alayensa domin kai abin yabo ne ya allah ya allah ka sanya mu cikin masu istighfari da tuba Allah ka sanya mu cikin masu istighfari da tuba Allah ka sanya mu cikin masu istighfari da tuba Allah ka rubuta mana kyakkyawan sakamako a wannan duniya ka rubuta mana kyakkyawan sakamako a lahira tseratar da mu azabar wuta ya Allah ubangiji ka ji kan iyayenmu da suka rasu Allah ka yi musu rahama ubangiji ka ji kan iyayenmu da suka rasu mata ubangiji ka yi musu rahama ubangiji ka ji kan malamanmu waɗanda suka mutu da rahama ya Allah ya Allah ka karbi tubanmu domin kai mai yawan karban tuba ne kuma mai tausayi Allah muna roƙonka ka saukar da aminci da zaman lafiya a bisa wannan jiha a kefance da kuma sauran jihohin Najeriya gaba ɗaya ya mafi tausayi masu tausayi ya Allah ka karba daga gare mu ya Allah ka karba daga gare mu ya Allah ka karbi wannan addu'a daga gare mu ya Allah ka rubuta mu cikin waɗanda kake karba ya Allah da rahamarka ya mafi tausayi masu tausayi Allah ka ba mu rabo mai kyau a duniya kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu a zabar wuta wa aqimus sala yarhamukumullahu wa sawwu suhufakum